This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. Isra'ila ta ce ta gano gawarwakin mutane da dama a Gaza a lokacin da ake gwamza fada kuma sojojinta na kokarin zakulo gawarwakin domin tantance ko su wane ne wanda zai dauki tsawon sa'o'i da dama. To sai dai Isra'ila ta bukaci jama'a da su guji yada jita-jita game da gawarwakin. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ma'aikatansa sun tuntuɓi Isra'ila wadda ta tabbatar da gano gawarwakin a Gaza. biden ba shi da tabbacin adadin gawarwakin ya kuma kara da cewa ba shi da 'yancin tantance gawarwakin a halin yanzu akalla falasdinawa dubu arba'in da dari shida da casa'in da ɗaya ne aka kashe yayin da wasu sama da dubu casa'in da hudu suka jikkata a hare-haren da sojojin isra'ila suka kai a zirin gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin a wata sanarwa a jiya asabar yakin ya soma ne lokacin da kungiyar ta'addanci ta hamas ta kai hari kan isra'ila inda ta kashe mutane 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250 kamar yadda ƙididdigar isra'ila ta bayyana yankunan kharkiv da donetsk na ukraine sun ci gaba da fuskantar munanan hare-haren rasha a asabar ole sinihombov gwamnan yankin kharkiv na kasar ukraine ya faɗa a jiya asabar cewa wani harin bam da rasha ta kai kan wani ginin gidajen jama'a ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu goma ciki har da yara a ƙauyen charkaska lozova ya ce an kashe mata biyu an ciro ɗaya daga cikin baraguzan ginin ɗayan kuma ta mutu a cikin motar ɗaukar marasa lafiya kwana ɗaya kafin nan suna hobov ya ba da rahoton cewa akalla mutane bakwai ne suka mutu kuma kusan ɗari ɗaya sun jikkata ciki har da yara akalla ashirin da biyu a lokacin da wani harin a lokacin da wani harin da rasha ta kai a birnin kharkiv ya afkawa wani babban bene da filin wasa a yankin donetsk an kashe mutane biyar a harin da rasha ta kai jiya asabar a chesapeake a cewar vadim flashkin shugaban gwamnatin yankin donetsk labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kasashen China da Philippines sun zargi junansu da haddasa karo tsakanin jiragen ruwansu biyu a wani sabon rikicin kan ruwa da kuma ayyukan teku a tekun kudancin China. Mai magana da yawun dakarun tsaron gabar tekun China ya ce wani jirgin ruwan Philippines ne ya kauce hanya da gangan ya yi taho mu gama da wani jirgin ruwan da ke tsaron gabar tekun kasar China ba bisa ka'ida ba. Jami'an kasar Philippines a Manila sun ce jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun China ne ya daki jirgin ruwansu na tsaron gabar gabar teku har sau uku ba tare da wata tsokana ba lamarin da ya yi sanadin lalata jirgin ruwan na kasar philippines wannan ce takaddama ta biyu a cikin 'yan kwanaki a kusa da sabina shoal yammacin lardin palawan na kasar philippines a yankin tattalin arzikin da kasashen duniya suka hakikance mallakar philippines ne asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar da bukatar gaggawa ta samar da rigakafin cutar kyandar biri ga kasashen da ke fama da rikici tare da haɗin gwiwar kawancen rigakafin gavi da hukumar kula da cutuka ta afirka cdc da kuma hukumar lafiya ta duniya who kamar yadda ƙungiyoyin suka bayyana a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa a jiya asabar. za a iya yin yarjejeniyar samar da alluran rigakafin har miliyan goma sha biyu ya zuwa shekara mai zuwa ta ashirin da biyar gwargwadon karfin kamfanonin da ke harada rigakafin a cewar sanarwar sanarwar ta kara da cewa karkashin kwangilar unicef za ta shata ka'idojin yarjejeniyar ta samar da rigakafin tare da kamfanonin yin alluran rigakafin wannan zai bai wa unicef din damar saya da jigilar alluran rigakafin ba tare da bata lokaci ba da zaran an tabbatar da kudade da bukatu da tsare-tsare da kuma ka'idodi sanarwar ta kara da cewa hukumar ta who tana nazarin bayanan da masana'antun suka gabatar a ranar 23 ga watan agusta kuma tana sa ran kammala bitar bayanan domin gaggauta soma amfani da ita nan da tsakiyar watan satumba a farkon watan agusta hukumar ta who ta ayyana annobar kyan biri a matsayin matakin gaggawa na kiwon lafiyar jama'a a duniya bayan barkewar cutar a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda ta bazu ya zuwa kasashe makwabta an sami fiye da mutane dubu goma sha takwas da ake zargin sun kamu da cutar a congo a wannan shekara tare da mutuwar mutane 629 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 150 a burundi in ji darakta janar na hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. sallama a gare ku tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. a cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne a kan yunkurin al'ummar Arewa na baya-bayan nan na ganin an kawo ƙarshen matsalolin da ake ciki musamman ta fuskar tattalin arziki lamarin da ya samo asali daga ayyukan wasu matasan Arewa a kafofin sada zumunta inda su ke ta bankaɗo badagala da sace-sacen kuɗaɗen al'umma wanda ake zargin wasu masu rike da kujerun siyasa suka aikata rahotanni dai sun yi da cewa a baya-bayan nan kafafen sada zumunta sun taka muhimmiyar rawa wajen farkar da ga masu rike da madafin iko da su tashi tsaye akan yaki da matsalolin cin hanci da rashawa talauci yunwa rashin tsaro da dai sauransu kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin wani dan kasa da farko sunana jamilu abdulsalam dan kano ne kuma dan kasuwa wanda yakan yi sharhi akan harkokin kasuwanci da kuma harkoki na ci gaba na yau da kullum to a hakikanin gaskiya dai dama kafafen sada zumunta hanyoyi ne da a turanci ake ake ce musu kamar tool akwai course da ake ce ma kamar tourism so kafafen sada zumunta kamar kowane abu da muka sani na rayuwa tool ne wanda za ka iya amfani da shi ta hanya mai kyau ko kai amfani da shi ta hanya mara kyau ya danganta da yadda kake so kai amfani da shi idan ka buɗe account za ka iya saka abin da kake so yadda kake so har ma zai iya yin nisa fiye da idan ka saka a TV ko radio ka saka ba ta cewa musamman idan baka ci zarafin wani ba wanda ka saba ka'idar wannan dandalin sada zumunta mm-hmm. wannan gaskiya wato ci gaba ne wanda dama can zamani mun san zai zo da wannan in ka saka abu yanzu yanzu kamar wutar daji zai tafi ko ina har inda baka tunanin zai je mm-hmm. cikin karkara cikin birni kasashen da baka taba zuwa ba amma idan ka aika sako zai je to wannan gaskiya abu ne wanda 'yan siyasa na tabbatar yanzu sun fara shiga su wanda kusan a da shi talaka bai da damar da idan ya ga abu ba daidai ba zai iya fitowa ya yi magana amma a yanzu saboda su 'yan siyasar nan ba su da control na social media. Wasu masana na ci gaban da jaddada mahimmancin cewa a bada karfi wajen samar da wasu kwasa-kwasai da za su mayar da hankali ga koyar da dabarun amfani da kafofin sada zumunta musamman ganin irin tasirin da suka yi a zanga-zangar neman kawo karshen tsadar rayuwa da aka gudanar daga ranar ɗaya zuwa goma ga watan agustan nan da muke ciki wanda ake kallo a matsayin abin da ya sake farkar da masu ruwa da tsaki a arewa arewacin Najeriya lamarin da ya kai ga kafa wata kungiya mai rajin tabbatar da cigaban tsarin mulkin demokradiyya wato League of Northern Democrats a turanci. Ko menene dalilin kafa wannan kungiya? Bari mu ji ta bakin jagoranta. Sunana Dr. Umar Harro ni ne convener din wannan League of Northern Democrats wato kungiyan masu ra'ayin tabbatar da dorewa demokradiyya. Manufar mu shine mu kasance mu ne masu yin ruwa da tsaki a duk wani harkan siyasa na arewa yanzu hakan nan ya arewa kowaye yana nan abinda tura suke ce holding the short side of the stick wato mun kasance kara zube don haka mun kawo wannan don mu haɗa kan yan arewa don mu tabbatar da duk wanda zai tsaya zabe a nan arewa ko president na najeriya ko kuma kansila arewa muna cikin waɗanda za su tabbatar mu ne muka sa su kuma mun setting din committees da za su kawo mana abubuwan da ke damun mu don in za mu zaɓe ka sai mu zaɓe ka kakan abun da muka yarda za mu fitar da abubuwan da ya kamata a yi a bada shawara. A yayin da ake ci gaba da yin kiraye-kiraye a dandalin sada zumunta ga iyaye mata da su ƙara ninka su wajen tarbiyyar 'ya'yansu ganin irin rawar da matasa waɗanda wasunsu ba su ma kai shekaru ashirin a duniya ba suka taka a zanga-zangar baya-bayan nan wasu iyaye mata da suka shiga sahun gaba a mayar samun mafita ga matsalolin da suka addaba arewa sun ce. sunana umar kai abdullahi getso yar siyasa kuma mai kishin kasarta duk wanda ake arewa san halin da muke ciki a yanzu kuma ya zama dole mu taru mu haɗa karfi da karfe mu ga yadda za mu fitar da arewa daga cikin musibar da muke ciki mu yan arewa mu muka sa kanmu a cikin wannan kwagmayar din da muke ciki mun riga mun sa da yake faruwa kuma dole a nemo kai mafita magana ce ta dole mu yi abu daban da wanda aka saba gani matsalar najeriya kullum akwai kwamitoci da ake kafa kullum akwai kungiyoyi da ake kafa amma babu da implementation to alhamdulillah wannan tafiya ta mu gaba ɗaya mun sa nauyin mu ne akan yadda za a implementing din wa'annan kudurori da muka fitar da su da kuma yadda za a gan su a ƙasa insha Allah to harkar tsaro ita ce abu na farko da muka yi magana na biyu kuma sai ilimi kuma sannan akwai magana ta gaba ɗaya ma dole yan arewa sai mun canja tunaninmu saboda duk yankunan mu sun riga sun wuce mu amma mu an bar mu a baya saboda mu tunaninmu kullum na jiya ne muna burin yadda za mu ga cewa mun tarihin matasan mu a an samu an an tada tunani irin na gobe. Sunana inna Maryam Turoma daga Borno State. Ni kullum damuwa na shine wace irin arewa ne zamu bar wa 'ya'yanmu da jikokinmu domin iyayenmu wanda suka wuce gaba kullum muna kocin nasu su Sardauna su Aminu Kano su to duk wayannan mutanen ai sun yi adalci amma mu yanzu ana adalci a arewa shugabanni mu kowa kan shi ya sani yanzu kullum in na fita in na ga yara ƙanana mu da kwanoni a hannu suna bara na abinci wata nan kuka nake dalili shine bamu mu ɗauki maganar education seriously ba domin da a ce shekaru 20 da suka shige an ɗauki maganan koyar da yara yara su yi boko za mu samu yara masu yawa haka kan titi da auraka su zama wani abu a ƙasar nan dole ne mu tsaya mu zana abubuwan da suke damun arewa idan aka zana abubuwan da suke damun arewa shugabanni arewa su zauna su haɗa kai su ɗauka ɗaya bayan ɗaya me za mu iya yi mu gyara arewa da wannan damuwa ɗin shugabanni mu su sani fa cewa idan ba arewa su ba kowa bane saboda haka arewa ne shine platform ɗinmu to ya kamata mu haɗa kai mu ga cewa mun gyara arewa to masu sauraro sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma ga waɗanda ke kan gaba wajen sauya alƙiblar yanayin matsatsin da arewa ke ciki inda zamu ji yadda ake cewa babu wani uba ko uwa da zai so ya bar wa 'ya'ya abin takaici. Dan buran zazzau ke Muhammad Sani Sha'aban. Hakika ba sai an tambayi duk wani ɗan arewa babba ko karami akan abubuwan da suka addabi arewa. To wannan mun zauna ne mun gaya mu kanmu. Taron nan da aka yi babu batun siyasa, babu batun yare, babu batun kabilanci ko daga ina na fito yau mutumin taraba yana kallon mutumin zaria a dan uwa mutumin da ya fito daga sokoto yana kallon mutumin kano dan uwa saboda abin da ya shafe shi wancan ya shafe duka kowa kuma eh muna fatan ta dinke ta dan Allah wani uba ko uwa zai so ya ban ma ɗansa abin takaici ba mu ce za mu iya share hawayen kowa ba cikin kwana bakwai ko shekara bakwai amma wuyan abin a fara shi in aka fara to 'yan baya suna iya karishewa amma hakika cutarwa da koma bayan da ayyuka da suka addabi duk wani mutumin talikin da yake arewa ya isa. Madalla jigan arewa dai sun fara bullo da dabarun kawo mafuta mai dorewa a bisa matsalolin da ake ta magana a kai musamman bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa wanda a dandalin sada zumunta aka fara tsara ta kamar yadda za ku je daga bakin sardaunan Kano. Sunana Ibrahim shekarau sardaunan Kano. To kamar yadda Annabi sallallahu alaihi ya ce duk wani aikin alheri yana farawa ne daga mutum guda ko su 'yan kaɗan. wasu daga cikin cikinmu suke tunanin wannan matsalolin nan kullum ana surutu su arewa ta lalace matasa sun lalace ba gwamnatin kirki ana sace kuɗin mutane ba a mana aikin komai sai muka ce to abin da ya fi mu kira imu imu ba wai dan mun fi kowa san a gyara ba wai dan mun fi kowa iyawa ba a'a akalla Allah ya mana shaida cewa mun yadda akwai matsala kuma mun ɗauki matakin mu ga yadda za a yi mu ba da gudunmawa wajen gyara na'am ko za a cimma zuwa ga sabuwar kungiyar League of Northern Democrats, Saddaunan Kano ya kara da cewa. Abin da muke so mu cimma da muka zauna zaman farko wani shine na biyu. Dukkanin mu mun dauki kanmu daidai muke da juna, amma dai tila a samu shugabanci. Da muka zauna aka yi taro suka ce lalle lalle ni zo in rike jagorancin nan. Shi Dr. Umar Arno shine wanda asalin ya zo da tunanin ya tattaba mu muka kira mutane. Akwai wanda yake sakatare na riko na tare da shi barista Jimmy. ɗan Niger State ne. babban burin shine wani matakai za mu ɗauka mu faɗakar da mu ta arewa su waye su san su waye kamata ne su shugabanci su tunda dimokuraɗiyya muke a faɗakar da mutane ba wai kawai a kalli jam'iyya ba a'a in an kalli jam'iyyar a kalli towa ta tsayar wane ne shi wace gudunmuwa bai al'umma kan ya zo ya nemi tsayawa zaɓe me halayyarsa me tarbiyyarsa domin ba ka ba da abin da ba ka da shi ba sai mutum ya zama shugaba shugaba ko zababben shugaba ko dan majalisa sannan a je a zauna ana neman masa wa'azi ana neman cewa ya gyara a'a kan ma ka zaɓe shi kuma mu faɗakar da mutanen mu zancen ka zauna sai an baka taliya ko sai an baka naira ɗari biyar ko sai an baka naira dubu mun yadda akwai talauci amma ai bahaushe yana cewa gare yunwa da mutunci akan ƙoshi da wulakanci. alƙalmar ƙididdigar da aka fitar a shekarar 2023 sun yi nuni da cewa kusan kaso saba'in cikin ɗari na al'ummar Najeriya matasa ne kuma suna kasar shekaru talatin baya ga cewa kaso arba'in da biyu cikin ɗari na 'yan kasar na da shekaru sha biyar ne a duniya. To masu sauraro baki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Madalla, yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a makon da ya gabata, mun ji yadda gurbacewar muhalli ke kawo cikas a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke ci gaba da addabar mutane a faɗin ƙasar. Kuma mun ji irin yadda ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke nata ƙoƙarin wajen tabbatar da cewa mutane sun kula kula da muhalli da kuma tsabtace ruwan sha da na amfani don kawar da wannan cuta inda shugaban ma'aikatar Dr. Yakubu Baba ya yi bayanin yadda suke kula da masu fama da cutar ma'aikatan jinya da masu sauran jama'a don kare yaduwar cutar ta kwalara. A wannan makon Dr. Yakubu Baba zai ci gaba da yi mana bayani ne game da ayyukan nasu a hirarsu da abokiyar aiki na Madina Dauda. Aikin duba gari ne kuma ya tafi yadda ake dafa abinci abin da muke yi shine mu tabbatar cewa duka wanda yake aiki a wannan bukateriya din wanda ya zama ko da shi yake dafa abincin ko kuma shi yake sabin abincin ko kuma shi yake wanke kwanuka ko kuma shi yake ka tattase ko shi yake saye wanke tumatir mu tabbatar cewa he is medically fit an masa screening cewa bai da wannan cutar ko bai da wata cuta da zai iya sa mutane su kamu mu muna grassroots ne su nafdac aikin su package food ne mu kuma namu buka din nan da ka gani wadda kuma nan kowa yake zuwa ci abinci including su ma'aikatan nabda buka din suke tafiya ai in ka duba dokar mu akwai abin da certificate din da muke badawa na bended food ai baka da operation sai ka je ka environmental health authority sai sun zo su sun yi inspecting ina magudanar ruwanka yake ta ina za ka samu ruwa ina za ka ajiye shararka nawa ne ma'aikatanka ka musu wannan eh, screening din ka yi kaza ka yi kaza sai ka yi mitin wannan requirement din sannan sai su ba ka license sannan lokaci lokaci kuma du aikinmu ne mu kira su koyar da su simple hygiene applications so yanzu madina in na duba system dina zan gaya miki duka bukasin da suke lagos zan gaya miki bukasin da a part of wanda muka yi isolating cewa suna haɗa kwalara kana nufin za ku iya zagaya jihohi talatin da biyun nan ku yi wannan aiki da kake mana lissafi a yanzu haka cikin lokaci saboda kada mutane su kamu ya zama annoba a ƙasa na da ma'aikata sama da dubu sittin kowane ward kika je ki yanzu su a jihohin najeriya ban da ƙasa da mutum biyar da suke aiki a wannan ward misali yanzu a ƙauyenku ku yau kika buga mun waya kika ce ga abin da yake faruwa na san wa zan kira na san me zan gaya masa kuma zan ce masa yayi reporting back in so so time ba ma so wannan kwalara din ta sake faruwa in wide perspective da ta faru yanzu in a ce an sa duba gari yana aikin sa yadda ya kamata tintini da shi wannan kwalaran ma ba za ta faru ba misali tsohon shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi sainin oda number 9 wanda aka ce ana so a yi ending open defecation da hausa ana ce ba haya ko ina wannan oda din abu da mu duba gari muke fara ne is far from reality ba za yi a saboda oda ne da aka bawa minista na water resources to ba sai ku nema a maido muku ba shi ne a maganar da muke yana daya daga cin. taswirar da muke so mu gaya wa minista cewa an dai federal government tana so a yi acibin wani abu na nan dole sai an dawo da mai dogara aikinsa mandate din wata resources shine su ba da ruwa mai inganci amma ishu na sanitation ishu ne na hukumar duba gari a nan ba ma nan ba abin da tsari yi saboda najeriya abin da ake bukata ba wai doka ba ne sai ka using enforcement tursasawa dole sai ka tursasar da ɗan najeriya in kai kaza ga doka abin da ta ce za a maka koro kaza ko kuma in kai kaza ga abin da zai shafi lafiyar ka lafiyar ka wayannan duka yana daga cikin abubuwan da muke bukatar eh, shi shugaban kasa ya duba ya gani saboda kullum mu rage yawan kuɗin da muke kashewa a cututtukan da za mu iya kare su. Wane kira ko jan hankali za ka yi wa al'umma domin ba ku haɗin kai wajen gudanar da ayyuka don samun nasara? musamman wajen yaƙi da cutar kwalara. kwarai da gaske to kira da nake yi ga al'umma na farko shine za mu fara daga gidaje shi aikin tsafta daga gida yake farawa kuma in ka tsaftace gidanka ka tsaftace muhallinka ba wai kwalara ka ba ki cututtuka da yawa ma ba za ka same su ba sannan a gidaje kuma duk mu tabbatar cewa ruwan da za mu sha mun dafa shi bayan dafawa mu samu wannan wata gada mu buga a ciki an muka siyo tumatir da tattasai da alayyaho da kabeji daga kasuwa mu tabbatar mun wanke shi ba mun wanke shi kadai ba sai mu sa masa gishiri duk wayannan yana kashe wannan kwaya na kwalara sannan al'umma a community level abin da muke cewa community ana buƙatar kuma haɗin kai daga community me ya aiki haɗin kai da ake buƙata shine community ɗin su make sure an yi establishing wannan volunteerism ai engaging matasa da haka ake yi saka ga an samu matasa kafin ruwa ya zo duka an shashare magudanar ruwa an gyaggyara ko'ina an muka yi wa nan ba wai a gwamnati muka yi wa ba A kan muka yi wa sannan na biyu muna roƙon al'umma su bi dokar da ta dace in kika duba yanzu kowa in ya gina gida sai ce zai gina bohol kowa ya gina gida ya gina bohol an yi mekin abunan kasarmu abin da ake cira can ƙasa yadda ruwa take ta zama oba. overloaded wanda shi yake yawan kawa wannan underground water infiltration din da kutawa water uh, sewer line so abin da muke so shine eh ba komai gwamnati za ta yi ba amma yanzu kamar estate maimakon a ce kowa ya digin bohol ɗinsa sai ku haɗa kai sai ayi central bohol sai ai kwaya ɗaya wanda kowa zai samu to abin da ya kamata kenan a canza policy din sannan muna kiran 'yan kasuwa because shi sanitation is a big big investment it's a serious business babu wani business a duniya da zai baka return of investment kamar sanitation in ka duba kasashen da suka ci gaba ba za ka yi tafiya da ta kai kilomita hamsin kan major road baka samu public toilet ba a kafa ba za ka yi tafiya da ya wuce kilomita biyu ba baka samu public toilet ba saboda shi dan adam yadda Allah ya yi shi duk lokacin da ya kira he must answer the call of nature but he has to do it in a dignified way a mutunce in ka zo ka providing public sector suka yi providing wayannan strategic toilet facilities din ko irin moving toilets nan ne akan hanya suka tsabtace shi ba wanda zai so ya zauna ya so waje yana yin bayan gida zai shiga ka gane sannan ko da biya zai ko biya zai yi dama zai biya a token gwamnati za ta yi regulating ya biya a token saboda ai maintaining ka kamanta shi kansa bayan gidan in ka karbe shi za ka ce ka kai combatin dinsa into biogas za a iya generating electricity da shi sannan za a iya samun taki da shi so babu abin da is west. a cikinsa so kaga zai zama win-win situation for the business people so muna kiran su su zo su samu shawarwari daga wajen wanda suka san kan abin su sa su a ciki kuma za su samu riba mai gudanarwa saboda gwamnati ba za ta yi yin komai ba an ka cikin gwamnati ne za ta yi komai gwamnati ba za ta iya yin komai ba duka komai ba shi yasa muke kiran su yan kasuwa su masu to wayannan shine kananan kananan abubuwan da muke gani insha Allah in muka same su daidai so insha Allah kamar yadda kwalara ta zama history a london haka za ta zama history a Najeriya. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau. Da fatan za a ƙara dagewa wajen kula da tsaftar muhalli don kare aukuwa da kuma yaduwar cututtuka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Madina Dauda. Ni Hauwa Umar ke cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Caro. mu cikin wannan makon mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba man sakon da wannan wurin ke koyas mana Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakon sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau za ka gaji mulkinsa in kuma kayi mummuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci abinci lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in kama dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata aikata zai samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda ne ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mu tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe da cewa ku ni lafiya.